Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata a Tiku Abubakar yayin wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya gabatar a babban birnin tarayyar Abuja a jiya Litinin. Ya bayar da shawarar cewa a fara amfani da wa'adin shekara shida-shida a kujerar shugaban ƙasa. kuma babu neman tazarce. A cewarsa zai rage hankoran neman sake lashe zaɓe ko ta halin kaka ga masu riƙe da kujerar. Ba iya tsohon mataimakin shugaban Najeriya a Atiku Abubakar ne kaɗai ya fara irin waɗannan kiraye-kiraye ba, wasu ma na ƙarawa da cewa yin hakan zai baiwa kowane yanki dama. To ko yaya 'yan Najeriya suka ji da wannan batu? Ga ra'ayin wani ɗan kudu maso kudancin Najeriya. Well, as far as I'm concerned, <laughs> I think Atiku is just saying this. Ah, ni dai a gani na Atiku ah, ya faɗi haka ne kawai don ra'ayin kashin kansa. idan ya ce ba zai sake tsayawa takara ba a zaben zai faru nan gaba bayan shekara hudu masu zuwa ko shekara takwas masu zuwa wannan kuma ai shi ta safa kuma yana ganin ruwa ta sha domin kuwa ai mana da shugaban kasa wanda ya fito daga kudu shi kuma daga arewa take ne ce ya ajiye takalmansa na siyasa ya daina siyasa kuma ka gani wannan wani abu ne na daban shi ta shafa mu kuma gaba ta kai mu sannan cewa batun a rika yin mulki shekara shida shida wannan yana da kyau To an gaida Yakubu Liman da fassarar kalaman wani ɗan asalin kudu maso kudancin Najeriya. Musa Kutama ya fassara mana ra'ayin wani ɗan kudu maso gabashin Najeriya. My name, Chief Emmanuel Chukwemeka I am from the southeastern region of Nigeria. Sunana Chief Emmanuel Chuku Mary. Na fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya. Hakika kudu maso gabas Idan wannan ita ce shawara da a Atiku ya bayar, ai ba matsala ba ce, ina goyon bayan haka ɗari bisa ɗari. Hakan shi zai sa kowace kusurwa ta ƙasar nan ta iya fitar da shugaban ƙasa, musamman shiyar kudu maso gabas da bata taɓa fitarwa da shugaban ƙasar ba. To an gaida Musa Kutama da fassarar kalaman wani ɗan kudu maso gabashin Najeriya. Mun tattauna da waɗansu daga kudu maso yamma, arewa ta tsakiya da arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma ga abin da suke cewa. salamu alaikum sunana Oluwa ne Ahmed Oluwaseun Adekombi from Agege. Idan ɗan siyasa zai yi magana zai yi magana ne as abin da zai yi favor ɗin nashi. Idan ka duba maganan da Alhaji Atiku Abubakar ya faɗa, the point. Amma to me akwai yanayi yadda ake yin wannan abun tun dama can kuma shi da kanshi alhaji cikin abubakar ya san cewar ga yadda abin yake kuma ya yi amfani da wannan tsohon tsari don da kawai da yanzu bai ci ba kafin ɗan siyasa yi. a sunana ba Dokta ba sule shugaban sashen kwari da ilimin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa na jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashe gaskiya ni ina da wani ra'ayi ko tunani da ya bambanta da nashi zancen a rinka a zagayen kujeran shugabanci shiya shiya gaskiya ina ganin kamar wannan zai sa 'yan takara masu inganci da nagarta da kuma korewa da gogewa a yi watsi da su a zo a ɗaibi wanda ba su kai ba saboda kawai a an zagayo shi yanzu inda ga wanda ake ganin zai kokari zai fi gina Najeriya amma a yi watsi da shi saboda ba za mu yawan shi yanzu bane ni na ga in aka yi haka kamar ba da karfiya kuma muke ba gaskiya ya zama wani abu daban da gaskiya ya kamata mu duba wannan bangare na biyu a zancen da yake maganan a ringa yin zango ne wa takara shi ma dai ni ina ga kamar inda tsarin yake yanzu haka akwai tsarin mulki to gaskiya ina ga kamar hakan ya fi duk dai wanda zai yi shekara hudu sau biyu wato shekara takwas a kan kujera to ya ishe shi duk abun kirki da zai iya yi duk irin foundation da zai kafa ya kafa duk irin gudunmawa da zai bayar saboda masu zuwa gaba su dora su dora sai dai idan dama kansa ya zo yi wa mulki to anan kuma ko shekara dubu za ka bashi to babu wani abu da zai yi kuma ko da shekara ɗaya ko biyu za ka bashi ba abun da zai canza. Sunayena su ne Abdullahi dan baba Abdullahi amma an fi sani na da ankula inda da mutanen da nake tare da su. A gaskiya ina ra'ayin ina ra'ayin wannan ina ra'ayin wannan don saboda ba abun da yake daga yake cutar mu kamar misali idan aka yi first tenure dinnan to lokacin second tenure nan fa ba kar ka dauka wai akwai wani abun da ake tunani gaba ɗaya ana tunani yadda za a yi a ci zaben second tenure ne kawai saboda aiki wa talaka babu. Ga duba yanzu na yaushe ne tinubu ya hau mulki amma wani sun so maganar tinubu zai yi zai kai 2017 yaushe aka yi wani abu saboda haka sai kwanteno yana yana gaskiya yana da damuwa a bar shi kawai kowa ya yi shekara shida ko shekara nawa ne ma ya yi one single tenure kawai amma ya fi shekara hudu suna in kayi kayi kenan kawai. a ni sunana kwamarin da muhammad daga jihar kano karamar hukumar kumbaso sannan daga yankin arewa maso yamma a ni a gani na wannan bukatun da atiku da dan a kasa atiku yayi a wajena ni a ra'ayina sa daidai ne dalili kuwa magana da ita cewa a mai da mulkin najeriya ya koma tenuwa daya kuma shekara shida abin zai ba da ma'ana kuma zai kyau Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tuma A farkon shirin kun ji ra'ayoyin 'yan Najeriya dangane da batun komawa tsarin mulki shekara shida shida kaɗai kuma ba tare da neman ta zarce ba. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron tattaunawar abokin aiki na Sabitu Garba Mustapha da Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen nazarin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano da kuma salihu Salihu tata Mahmud wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. wannan tsaye tsari na a ce so ɗaya shekaru shida kuma a shiya shiya tsari ne na farko dai wanda ya ci karo da ma tsarin demokuraɗiyya sannan na biyu kuma abu ne mai hatsarin gaske a ɗorewar tsarin demokuraɗiyya a najeriya na farko dai abin da ya sa ci karo da tsarin demokuraɗiyya shine cewa ita demokuraɗiyya mutane su suke da ikon su zaɓi wanda suke so ya musu ya su shugabance su ba wai shugabanni su ringa sawa a su ta tasu za a yi ba ta 'yan ƙasa ba sannan abu na biyu kuma tsarin da aka bayar na cewa idan mutum ya tsaya za a dawo wani bayan wani wa'adi ya sake dawo wa jama'a in sun gamsu su zaɓe shi ko ba su eh, zaɓa shi ba su gamsu ba wato ma'ana hisabun shugabanni ga jama'a wannan ma idan ka mai da shi na wa'aji na ɗaya kawai babu wannan hisabi ɗin sannan abu na uku idan ka mai da shi na wa'azi ɗaya ka ba da dama wanda aka zaɓa ya yi kama karya na tsawon wannan shekaru shida ba ruwansa kawai in an zaɓe shi shi kenan zai sannan kuma abin da ya sa na ce yana da hatsari shine zai ƙara zafafa batun da ake yi na takara domin idan ka ce shiya shiya ce abin da zai faru idan wata shiya ta yi ba zai sake dawowa ba wannan shiya sai an shekaru talatin da shida zai iya dawowa Ah, sai an yi shekaru shida dai kaman ko? A abin da ba shi kana da ciyoyi guda shida. Hmm. Sannan kowace shiya idan ka ce idan ta yi shekara shida. Shida. Kaga sai ya koma wasu sauran biyar ɗin ana talatin a talatin da shida sannan zai dawo. Hmm. Sannan na biyu kuma idan ka kalle shi a nazarin siyasa. Yanzu misali kaga tsohon shugaban ƙasa na Najeriya eh, wanda ya wuce shine Buhari. Ko? shugaban ƙasa buhari ɗan jihar katsina ne a shiyar arewa maso yamma kana da jihohi bakwai abin da yake nufi kafin a samu wani ɗan takara daga jihar daga jihar katsina in kai wannan sai an yi shekara ɗari da arba'in da wani abu kafin wani ɗan katsina ya sake Wannan na nufin da idan an meka ta shiyar jihohin Kano, Sokoto, Zamfara su ma za su so wani lokaci idan ya dawo a fidda daga jihar Kuma a cikin jihohi za a yi ba wannan ba. Don haka kaga shi yasa ake da hatsari ga tsarin demokradiyya din kawai su masu yin wannan kallon bukatar su ta shugabanni suke ba sa kallon bukatar kasar da kuma ta jama'ar kasa. To bari mu je mu ga comrade. Comrade uh, ban san da kai ka kalli wannan al'amarin ba wasu na da ra'ayin cewa kamar zai iya aika saƙo ga sauran shiyoyin da za su iya samun mulki ba su yi wata rawar gani ta a zo a gani ba. Ya ka kalli abin? Eh, abin da prof ya faɗa in ka duba a ita demokradiyya daga mananta gwamnatin mutane wa mutane kuma ma mutane wato government of the people by the people and for the people ita demokradiyya tana tafiya da iya yawan mutane idan an ka ce a zo saboda duka bangarorin su samu nasun a ce wai kamar yadda shi tsohon shugaban kasa a cikin abubakar ya faɗa a ce wai shekara shida shidda a har da akan ma ba zai zo ya aifa da mai ido ba kakka manta banda hausa ibo da yarba waɗanda suke da yawa a najeriya su da sanannu akwai kabilu da yawa waɗanda ba ma san su ba in an kai wannan shidan shin za a zo a ce su ma za su samu ne shi da ba zai yi ba don hakan a tafiyan da ake tafiyan wanda in an ka an ka ba da kuriya na shugabancin kasar ko na duk wanda ya samu da mai girma dai tsohon shugaban kasa kuma dan takara zaben shugaban kasa na 2023 a cikin Abubakar in kasashen da sun ka ci gaba demokradiyya ne ya dace amma Najeriya ba mu yi wannan rikan a demokradiyyar da za a yi wannan ba duk da aka za a zo a ce an yi shekara shida shida a ce a yi bangare kaza kar kamata muna da eh, geopolitical zones guda shida ga north east ga north west ga north central ga south south ga south east ga kuma south west duk da hakan ba zai haifar da dama yiwa don haka mu tafi yadda tsarin mu yake duk wanda ya ci shugabancin kasa kawai a bashi. To amma kai a fahimtar ka komar me ke sa shugabanni su wayi gari su sami irin wannan tunanin a wasu lokuta suna ganin kamar domin samun maslaha ne da gyaran kasa. me yasa dadin ba su yi ba ai yawanci shugabannin Najeriya ba wai suna abu ba ne saboda wai cin gaban kasa ai wai sun sun ka nemi takara an ka haɗe lokacin ne ai daga alif dari tara da tasirin da tara irin wannan tsarin shi ya kawo ga rabo da Abdulsalam Abubakar ya ba ma Olusegun Obasanjo saboda mai zaben da an ka danna lokacin baban gida na MKO Abiola shi dan kudu ta yammaci da kuma dan Ogusai an ka sake dauko saboda a faranta musu rai ya haifar da damar ido kabilancin da ake yana nan abun fada ce yana nan don hakan yawancin shugabannin nan namu ba ra'ayin al'umma da kuma cin gaban kasa ba ne ra'ayin da zai zo ya taimake su ne don haka ni ba tare da tsoro ba wannan shawaran ba za ta yi ba a wannan lokacin saboda mai abin da ya kamata ya Najeriya yanzu ne a zo a kawo tsarin da in za ka yi takarar shugabancin kasa ba wai sai ka sa wasu kudade da yawa ba kuma ba wai in ka samu shugabancin kasa za a ce a aje ka vila irin makudan convoy motoci mobile sojoji ko a dinka bin da ya zamanto kaman duk wanda za a zo a zaba a matsayin shugaban kasa wanda zai zo bai da albashi ya taba aiki ma kasa wanda ya cancanta wanda ma gidan gwamnati ma ba zai zauna ba motocin gwamnati ma duk da cewa lokacin da murtala ya nema irin wannan tsarin na rashin nuna tsaro an zo an dauran shi amma muna iya sake dawa da shi a Najeriya. To bari mu je hmm, to bari mu je ga prof prof kusa a ƙarshe duka gaba ɗaya na ji ka bayyana tsarin ma na tunanin Atiku cewa ya ci karo. La'akari da Atiku ɗan siyasa ne gogagge kusan za a ce a Najeriya ya yi tunani irin wannan me kake ganin kamar ya hanga? abin da ya hanga shi ne cewa su suna ganin ita kamar demokuraɗiyyar nan abu ne na shugabanni ba na jama'ar ƙasa ba na farko kenan sannan na biyu kuma yana hangen cewa a tunanin da aka yi idan aka yi haka watakil zai rinka zagayawa wasu ɓangarori suna yi to misali abin da yasa za a ce kawai bukatar kai ce ta yi ai kaga ko jam'iyyar shi ta pdp ita ce ta ƙirƙirin matsalar eh, batun karɓa-karɓa din nan wanda kuma shi duk takarar da yi ya karya wannan tsarin na karɓa-karɓa duk da ba shi ya kamata yi ba wanda kuma shi ne abin da ya ƙara sama ma ita jam'iyyar a wannan zaɓe ta zo da matsaloli daban-daban da haka dai suna ga abin kawai da ya sa ya kalla yana kallon bukatar muradin shugabanni ne ba ta jama'ar ƙasa ba. Tuma sauraro da wannan tattaunawa ta Sabitu Garba Mustapha da Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen nazarin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Da kwamarar Salihu ɗan Tata Mahmud wani mai shari'a kan al'amuran yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aikin nawa Muhammad Awwal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.